akwai wani sarki duk duniyar nan da yake da iko kamar ni akwai wani boka ko attajiri a duniyar nan kaf kamar ni babu babu bare aljani ya buga da ni ya bani ina ga dan adam na butanwa albasa ba mu ƙarshen labarin a yanzu dai a halin da ake ciki baradanmu sun ɗauko hanyar dawo ina mai tabbatar maka sun ƙara so daidai bakin tekun kudu hmm. albasa ka zo min da albishir daidai da bukatata albasa bayananka sun kwantar mini da hankali wani irin wani irin gudunmawa za mu baiwa albasa albasa a a wadatar da shi da su gaba daya an gama babban sarki mai sannan ina da buƙatar a je a yi shela a cikin gari gurare daban-daban a sanar musu da cewa ina gayyatar shagali za mu fara daga daren yau har zuwa lokacin da baradanmu za su dawo Maimudu, eh, ka shiga cikin gari lungu-lungu sako-sako. Ka faɗi saƙon sarkin arna mai arna gatan arna. An gama, wannan ya zama tilas jin aikata shi. Aje a aiwatar da umarnina da gaggawa. വയ്യ വയ്യ ka fitar da bala'i ya same ka na rantse da abin bauta barbuna idan sarki ya ban dama sai na kwakule maka ido in zaro harshenka sannan kuma in tauna in furzar garin wani gangan ne sa shi za ka je ka zubarwa da wanda ya fi ubanka daraja tsautsayi ne dokin sarki na gaba da lafiya da kusan jiya sanda shi a masa sarki ba dokin banza dokin wofi doki ya fi yarima mu da wajen sarki ba da dama in bille ma kai saboda kuma nake ji da kai ah! dano balbutu ya dafa ma dalilin da ya sa na kama bayina na sa aka yi musu fidiya saboda irin cin amanar da aka yi wa kakana ja-tauba hagu shi isa suke shiga cikin gidana lungu-lungu sako-sako kwararo-kwararo ba tare da na ji wani ɗar a cikin zuciyata ba. wannan tunani naka shine mai kyau kaga kayi maganin mai ha'in da kuma mai zalim barbuje ya taimake ka abin bauta ya hmm. taimaka ma eh, kai balbuta kai kadai ya faru hantsi ne ya fi yarima yarima ya bangaje wa ya ji wa yarima ciwo har jini ya zuba a jikinsa hantsi ne hantsi hantsi ka shiga gona ta hantsi hantsi ka shiga magana babu wanda ya isa ya kwace ka daga cikin hukunci na ko da falbuna ne sai kafin sai ka fuskanci hukunci daga gare ni abin da nake so da kai ka je ka ɗebi tawagarka ka ɗebi jama'arka a je a yi shirin yaƙi a ɗibi makamai kamar za a tunkari wani gari da za a ci shi da yaƙi ku je ku sassoka masa wuƙa ku yayyanka shi ba na bukatar ya ɗauki daƙiƙa 160 yana raye kafin nan ina da bukatar a sanar da mutane cewa su zo su shaida mutuwar hantsi saboda jinin yarima ba daidai yake da jinin kowa ba garin nan duk wanda ya zama da jinin yarima mutuwarsa shine kadai mafita a cikin rayuwarsa umarni daga mai balbuna Yarima. Ina fata ba a ji maka raunin da zai taɓa min cikin zuciyata ba. Jamjamu. Ina da buƙatar ka je ka gaya wa boka ya zo ya same ni da gaggawa. kuwa jama'ar garin raniya sarki na neman kowa da kowa a bayan gari sakamakon yunkurin hatsi kokarin kashe rima da ya zubar masa da jini ana gayyatar mutane da su je bayan gari ya kuwa jama'ar garin raniya sarki na neman kowa da kowa a bayan gari sakamakon hatsi yunkurin kokarin kashe rima da ya zubar masa da jini ya kuwa jama'ar garin raniya ina ɗan irin wannan wani ina raba ɗaya ne na ce ba na son ta saka man kajin su rinka ɓata min cikin gida haka eh a'a dubu ba kai ne za ki kika rama, lafiya kika shigo gida kina kuka? Baba, Hanzi? Me ya samu? Kuma kuma da kuma wai yi a ce bayan gari wanda aka ci shi ya so ya kashe Rima jini ya fito daga cikin Yarima. Kuma garin ya aka yi hanzu ya aikata haka. Shi da yake aiki a barkar da wakan sarki. Eh, har ya kokarin kashe sarkin Yarima zai kai shi. Ina ban sani ba gashi an tafi da shi bayan gari za a kashe shi. a cikin boko lokacin da zan shiga rana yayi ya ubangiji burbeto ka tsare da hakika kin tabka babban kuskure waye baki dama ki ganshi babu kai hakuri kuma da izini in ganshi mijina ne ko ma wane ne baki ji shelan da ake a gari ba na ji wannan yar ce kamar da gana da shi kama ba na ku ciki ba na ku ciki mu yi da abin da me kai wa sarki yanke maka hukuncin kisa tsautsayi ne ne doki ne ba shi da lafiya dokin sarki na ɗauka a guje je in gaya wa abin da ya ake ciki garin hakan sai na fuke yare mai faɗi yi abin da faru kenan kana nufin ka ce ba abin da kai musu haka kawai suka yanke maka hukuncin kisa akan wannan na rantse da gemun kaka na hatsi sai na an cutar da kai an zalice mu wani wuri shi sa su mutane mu gana domin da ɗaya nake son a yi mu sai ki ɗauka mu ko bayan namu a wanda a zalimi a gaban ki shiga kiran kiran kiran ne na ki samu kiran kuma fasa bulutu rama zan mutar da kin ciki ban ga auren ki ba shi ne ka damu na sarki mu ya samu zubar da hawaye ni ma sai na sa sarki mu ya zubar da hawaye na rashin yalwa sai na ɗauka maka kan katsi ka tafi da sanin cewar yarima yana nan tafi bayanka zan ɗauka maka sa. sai na raba abin da aka yi dace da mu ba yadda na ɗauki alkawarin sai na saka wani zatsi abin da aka yi ba zan iya daina zubar da hawaye ba saboda aiwa mahaifina kisan gilla kisan wulakaci a idona ba zan iya daina su da wannan kisan da aka yi mishi ba dole ko yaya na rufe idona dole sai na ga wannan kisan wulakacin da aka yi mishi ba zan iya daina kuka ba kuma ba zan iya daina tuna shi ba har yanda da ƙasa ni ma za ta rufe idona tuna mun da ke share hawayenki ai mu ba ragwaye bane duk da mun kasance mata sai na saukan wanda sarki ta hamu ba sai da ba zai iya ba sai na saukan mashi da abin da ba zai taba iya ba ina zuwa uwata me muka zo yi a nan kin ga nan a nan zan saukarwa da sarki jahamu baƙin cikin da ba zai taɓa manta da shi ba in haɗa shi da baƙin aljani shi kuma ya rima a nan zan saukan shi da cutar ajalinsa. Wata ina ɗaukar mafarki a wajen da ya safiya da ci gaba da tafiya kan namun daji su ci amma uwata za ki goge min baƙin ciki. sa ni cikin farin ciki wanda har abada ban san iyakacin shi ba in dai kika yi man haka. So, na gada ne daga wajen mahaifina shi ma kuma ya gada ne daga wajen mahaifin shi bokazirku umm. shi yake da sirrin asiri iri-iri wanda yake ganin aljani duk lokacin da yake son gani. shi don haka yanzu tashi za mu yi mu tafi mu je mu wanke waɗannan layin domin makabarta zan kai su cikin sabon kabar wani kogi kike ganin za mu je wanda yake gudana a cikin daren nan domin ina bukatar mu yi mu aiwatar da komai kafin gari ya waye in ba haka ba kanmu zai dawo tashi kammala komi kin ga wannan abun ba su ba ba samu sirri ko wani boka wanda zai karya musu wani in har wannan ya karye na cikin nan ji ana neman mai magani kuma ba za su taɓa samu ba nake ji mata ki cire mu zafi nake ji babana ka cire mu kai hakuri rima tun daga mu ga boka yanzu zai raba ka da wani ciwon da ke cikinka. ka daina kuka sarkin boka yi boka ma'asu ka kalli jikin rima ciwo na ƙanƙanin lokaci sai hunhuna yake da fari idan muka ga hunhunar sharewa ke, abin yanzu ya fi karfin mu mun kyale ka duba inda cikin yare ne yake me za a yi masa ya samu lafiya maganar babba ce mara kai da abin da nake so da kai ka taimake ni ka ni wani lokaci zan tafi je shawara da mutane na aljanu zan zo in baka labari amma a yanzu wannan cutar ba za ta warke ka ba. boka! Ba za ka yi wani abu a kai ba? ya za ka ce ba zai warke ba boka masu na fahimce ka na kuma kyale ka ka je kai shawara da su amma ina so ka sani duk duniya ba ni da magaji sai yarima kai iya abin da za ka yi yarima ya samu lafiya shine zaman lafiya kowa a kasata. an gama Sanerino. Yarima zai samu lafiya. Kuma na ji a jikina Yarima sai yayi mulki a ƙasan nan bayan ni. Dole ne tunda kai ka faɗa da kanka. kafar mata kai? Dama ba ke bace a ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na na shiga ku. Duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iskar ce ta jawo mana. Kana sani ka aikata haka? Ƙarya kake. Dan Allah ce ki haƙuri, ki min izini na je suke ta. Ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami. dan Allah dan annabi Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan ka ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana